اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما na اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayakan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh barkamu da saduwa na masallaci mai albarka masjidin mutaz da ke nan gurgu a garin maiduguri yau yammacin juma'a 30 ga watan juma'a da thani shekara ta biyu. da kuma ne ya zo da da sha biyu ga watan biyu miladiya ta 2021 a karatunmu na littafin minhajin muslim na sheik jami'ar jiza'iri mun da kuma gana akan abin da ya shafi kunce kuncen idda a musulunci da mun tattauna akan iddodi kusan guda biyar mun tattauna akan iddatin mutallaka idda matar da aka sake ta wadda tana jinin al'ada muka ce wannan za ta yi jini guda uku ko kuma tsarki guda uku sannan sai muka magana kan mata ta biyu ita kuma iddarta wadda ce ba ta idda saboda girman shekarunta yawan shekaru ko kankantarta a rayuwa wannan muka ce malamai allah maɗaukin sarki ya ce za ta yi wata uku ne wallahi da isna min al-mahid min nisa'ikum in tabtum faidatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna haka za ta yi wata uku ne kadai shikenan ta gama iddarta sai kuma yadda mace ta uku ita ce mace da take da ciki duk yawan shekarunta duk an shekarunta amma Allah madaukin sarki ya sa ta samu ciki to ita wannan matar idda ta shine ta haifi abin da yake cikin cikinta ulatu lahmali ajalhunna an yad'ana hamlahunna Allah ya ce mata ma abota ciki idda su shine su haifi abin da yake cikin cikin su sannan sai iddan mace ta hudu ita ce iddan matar da tana jinin al'ada amma kuma sai jinin ya ɗauke saboda wani sababi idan har sababin da ake tsammanin zai kauni kaman shayarwa take yi ko kuma wani rashin lafiya ne sa jinin ya ɗauke an samu likita kwararre ya ce eh ƙwarai za ta warke to sai a jira ta yi ta magani sai ran da ta warke jinin ya dawo ta jini guda ko sannan take gama idda to kuma idan aka samu ɗaukewar jini a ah, macen da jinyarta ba a tsammanin jinin zai dawo to wannan za ta koma ta yi da wata za ta idda da wata guda uku to sannan sai kuma muka yi magana idda ta biyar ita ce matar da mijinta ya rasu idda ta mutawaffa an ha zaujuha matar da mijinta ya mutu amma ya ce za ta yi wata hudu da kwana goma sai kuma idan baiwa ce za ta yi wata biyu da kwana biyar wannan shi ake ce ta kaba a hausa abinda ake ba mace ɗaya bisa takwas na gado sai a ce tumanin ta kaba ma wannan ba tumuni bane wannan haƙi ne gado ne Allah madaukin sarki ce a bata to za mu tashi yau mace ta shida ita ce matar da iddatul mustahaba matar da Allah madaukin sarki ya jarrabe ta da jinin rashin lafiya istihada wani jini da ke zuwa wa mace a lokacin da ba lokacin al'adarta ba Allah madaukin sarki ya tsara mata suna yin al'ada suna yin jini saboda samun daman haihuwa kamar yadda ah, hadisai suka tabbata cikin cikin sai bukhari game da iddan mace to amma a karan kansa shi jinin da mace ke yi a babin rashin lafiya nabi sallallahu alaihi wasallam zainab binti jahash ta tambaye shi take cewa inni imra'atun ustahadu fala fala adhhar fala fala afa'udu afa'adu salati ya rasulullah tace ya manzo Allah ni mace ce wadda ina jinin ina jinin haila kuma jinin baya yankewa shin shi kenan zan sallah kenan kwata kwata ba zan ke sallah ba saboda kulli na cikin jini manzala ya ce a inna zalika irqun wa laysa bi haidatin annabi ce wannan ayi jijiya ce jijiya ce ba wai ba wai haila bace an gane sunanta azil kamar da al'azir wayar abi dawud sunna ya ce na ma zalika irqun wannan wata jijiya ce sunanta azil da haka ba jinin haila bane shi dan ne yake zuwa ya same ta a gaban mace sai tunkuɗe ta ya tunkuɗe wannan jijiyar sai ta dinga zubar da jini tana zubar da jini sai jini ke fitowa ta gaban mace da aka mace ta tsammanin tana jinin al'ada da ko ba jinin al'ada ne to shi sa malamai suka ce shi karan kansa ma wannan jinin akwai hanyoyi da ake bambanta shi daga jinin haila ta hanyoyi guda hudu hanya ta farko shine shi wannan jinin galibinsa galibinsa ja yake zuwa shi kuma jinin al'ada galibinsa baki ne kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce damul haid damun aswadin yura annabi yake cewa jinin al'ada jini ne baki <clears throat> mata suna ganin shi sun san shi sannan kuma shi jinin jinin istihada idan ya zuba a waje yana curewa yana daskarewa kamar da kasan kayanki jini ya zuba daga hannunka ka tintube kafa ka ta fashi za ga jini idan ya zuba kan baranda ko kan kafa ka za ga ya daskare ya cure to saboda jini ne da ba wani abu ne lalace to shi kuma jinin al'ada kwai ne yake lalacewa kwan haihuwa ne yake lalacewa tun ya lalace sai ya samu sailan da aka shi a tsinke yake zuwa sai ga kwarara yake ko ya zube ma ba zai cure ba zai nashi ne hakan nan sannan jinin istihada karnin jini yake yi shi kuma jinin al'ada wari yake yi an gane na ce wari da shi shi jinin al'ada amma shi jinin istihada shi kuma karni yake yi karnin jini da kasai normal jini normal da jini yake karni haka yake yi sannan jinin al'ada idan zai fito akan samu alamat akan ji wasu alamomi a wasu matan ba duka mata ba mafiya yawa dai suna jin alama wata ta ji alaman ciwon ciki wata ta ji alaman ciwon mara wata ciwon baya wata mamanta ya ji ciwo wata mamanta ya kumbura wata ta ya ciwo wata kanta ya ciwo haka kowa da irin yadda yake zuwa mata saboda canji ne na hormone amma shi jinin istihada shi kuma kawai sauka yake ba a jin zubarsa an samu mata daban-daban sun yi wannan jinin a zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mata goma sha biyu da haka Zainab binti Jahash matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi wannan jinin akwai Hamnatu binti Jahash wa kanwata ita ma ta yi akwai ita ma kanwata ita ma ta yi Ya'yan mutum da ya gaba ɗaya suna jinin wannan istiyadan abna'u Jahshin shi yasa uh, Rahik Abi shi yasa Ibn Hajar a cikin fatul Bari ya jero su kusan su goma sha biyu sai Imam Zarqani a cikin sharhin Muwaddaji sanahu da hudu karshe shi ma ya sake jero su da ka zaman da ban san mata har ko wadda ma jinin na ta take cewa ya manzo Allah ya ce ki dinga kunzugu ki dinga kunzugu ita Hamnatu binti Jahash Hamna kanwar Zainab manzo Allah ya ce ki dinga yin kunzugu irin kamar abin da muke cewa napkin asan napkin ai da kafin a samu invention na pampas da ana yin napkin to haka suke yi ta ce ya mazala addamu aksar min zalika ta ce ya Allah jinin fa ya fi karfin haka ba zai jika wannan napkin din ya jika wannan kunzugun ma ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya manzo Allah in fa na samu kwatanniya kenan baho na shiga na zauna ruwan da na shiga na zauna a cikin wannan bahon gaba ina canzawa ya koma jini saboda yawan yadda yake sai lani yawan yadda yake zuba a jikina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda zaki shine ki ki lissafa sadadin adadin kwanaki fi ilmin kawai ki kirdada a cikin ilimin Allah sai ki bar sallah wannan kwanakin idan sun wuce kuma sai ki yi wanka sai ki fara sallolinki da kika ci gaba ki ci da sallolinki akwai sabani wajen malamai kamar yadda yake cikin al wani haya nihaya na ibn rushd da kuma su littafin tafan hadisi shurahul hadisi tafan fikir wasu malamai suna ga matar da take jini sai istihaza mijinta ba zai tara da ita ba wanda shine fahimtar na na Aisha radiyallahu anha to amma da daga cikin malamai jumhur suna ganin cewa za a tara da ita saboda ai wannan jini cuta ba jinin ba jinin al'ada bane jinin al'ada ne Allah ya hana a tara da mace amma shi wannan jinin ba jinin al'ada bane ba ji da ke tasowa daga mahaifa ba ji daga kusa kusa yake tasowa shi yasa mahara Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mai jinin istihaza dama ta yi sallah to ta ma yi sallah ko ballanta na saduwa da ita da sallah da saduwa wanne fi girma sallah ta fi girma yashi dai sallah ko ballanta na kuma a saduwa da ita da aka ana saduwa da ita to ita wannan matar kaga idan ma abociyar jini ce muka ce za ta yi jini wata uku za ta yi jini uku ko jini ɗaya biyu uku idan kuma ba mabociyar jini ba ce za ta yi wata uku to irin matar da yanzu kuma ga ta mabociyar jini a tana cikin shekaru da girman da jini za ta dinga yi ta yi iddata to amma kuma matsala ta faru yanzu gashi kuma istihada ya zo ya balle mata kullum tana cikin jini kaga idan ta yi jini muka ce wadda suka ɗauki lissafin jini za ta ji ɗaya biyu uku ta yi wanka ta gama idda wanda suka dauki lissafin al tsarki za ta lissafa adadin kwanakin da ta lissafa tana sallah shine tsarki daya adadin kwanaki da ta lissafa tana sallah bayan jini farko ya dauke jini na biyu tsarki na biyu sannan ta yi tsarki na uku sai jini ya zo gama idda to ita wannan matar da kuma yanzu ko yaushe akwai jiriya za a gane cewa yanzu tana cikin tsarki yanzu tana cikin jini yanzu ba ta cikin jini yanzu tana cikin tsarki da za a gane Allah ya sa mu fahimta to shine ma da yake cewa wa hiya allati la yufariqu haddamu yace matar da jini bai rabuwa da ita akwai da tana cikin jini fa idza kana damu haya tamayyaz an damu istihadati idan ya zama jinin ana iya bambance shi daga jinin istihada ana iya gane wannan jinin nata ba na istihada bane wannan na istihada ne wannan maganar Abu Malik a cikin fiqh sunna yayi magana doguwa kanta da Ibn Qudama a cikin littafin Salamu Guni da Musalu Saimin cikin tafsir da dama yayi magana kan akwai lokacin da mace take jinin al'adar kamar da na bada misali a satin da ya wuce idan mace tana jinin al'ada tana jinin istihaza jinin istihazan ta ja yake zuwa mata straight mun faɗi cewa galibin kana ta ja ne to yana zuwa ja ja ja ja ja kuma gashi mijinta ya sake ta kaga yanzu kenan za ta idda to shikenan yana zuwa ja ja ja ja ja jinin istihaza wannan jinin rashin lafiya ne bai cikin iddata to sai ta ga yau jinin ya rikide ya kuma baki rikidewar da jinin ya kuma baki yanzu yana gaya mata cewa yau ya zama mai jinin al'ada to daga ranar yanzu in ta gama in jinin ya gama zama ya yi kwanansa hudu biyar shida baki baki baki baki sai ya rikide ya kuma ja me yake nuna mata yanzu ta kuma mai istihada to yanzu ta yi ƙuri'i ɗaya a malaman da suke ganin jini ne ƙuri'i, mun gane a wanda suke ganin kuma tsarki ne ƙuri'i yanzu lokacin da take cikin aka sake ta tana cikin jinin jan jini baya cikin littafin tsarki ba haka ne ta yi jini baki ta yi kwana biyar sai ta yi wanka sai ta yi kwana ashirin da biyar jini ja yanzu ta yi ƙuri nawa kina a babin tsarki Ƙuri nawa ɗaya ba a babin tsarki kenan mai lissafin ƙuri a matsayin tsarki sai jini baki ya sake zuwa ya yi kwana biyar sai ya ɗauke sai ya koma ja ta yi kwana ashirin da biyar ran da baki ya zo yanzu ta yi ƙuri nawa rushe sai ta yi kwana biyar tana bakin jini sai ta gama kwana biyar ta yi kwana ashirin da biyar tana jan jini yanzu ta yi ƙuri nawa ran da bakin jini zo ta yi mai ta yi kuri tsarki kuri yuku ba ta yi jini na ce jini na? uku ba tsarki nawa kenan ta yi tsarki hudu kenan hadda tsarkin da aka sake ta a ciki barakallahu fikum kun gane lissafin hadda tsarkin da aka sake ta tsarki nawa hudu kenan amma jini nawa uku wanda suke daukan jini kuma ta yi jini nawa uku ba to shine malai ce idan har ya zama jinin ana iya bambance shi to yanzu a wannan bambancewa za ta yi iddata to mun faɗi satin da ya ce muka ce akwai matar da ba ta iya bambancewa jinin al'adar ta asali jami'a kuma sai Allah ya jarrabe ta da ta samu matsalar istihada istihadan ma kuma dama jini shi ma jani da ya za ta gane yanzu ta yi ƙuri muka ce tana da hanyoyi hanya ta farko ta sai mutane masa sa'anninta ta ɗauki lissafi a kansu hanya ta biyu shine hadisin zainab bin jashi ta kuma can hamdatu bin jashi ta lissafa ilimin Allah kawai mazala ta dauki kwana hudu kwana biyar fi ilimin la wannan kuma zabi yana hannunta <clears throat> idan ta manta lokacin da take al'ada idan a farkon wata za ta dauka ta dauki kwana biyar ko shida ko bakwai a farkon wata shikenan ta buga lissafin ta akai in tsakiyar wata take so ta dauka in karshen wata take so ta dauka amma mun faɗi cewa idan ta dauki lissafin kwanaki sai ta yi lissafin kwanaki a wata na biyu ko wata na uku sai jini ya koma baki mun faɗa ba muka ce za ta bar lissafin mai kwanaki ta koma lissafin kalan jini malaki cewa au kanat laha iddatun ta'rifuha ko kuma tana da wata iddar da dama ta santa shine magana da yanzu dama ta sani daya ga wata zuwa biyar ga wata take al'ada ta sani sha biyar zuwa ashirin take ta sani goma zuwa sha biyar take ta sani ishirin da biyar zuwa talatin take ta sani yanzu ka ga wannan idan jinin bai bambance mata ja da baki ba babu ruwanta tunda ta san specific time da take yi kawai ta yi gini lissafin ta kai mun gane wa malik cewa fa innaha ta'taddu bil aqra'i ita wannan matar yanzu za ta yi idda ta da qur'i qur'i shine ko dai jini ko me <clears throat> tsarki wa in kana da muhagairu mumayyiz ire za kuma jinin ta ba za a iya bambance shi ba tunda ta fara al'adar ta baki ne kuma istihadan ma ya zama baki al'adar ta jani istihadan ma ja wala al'adar ta laha ko ba ta da al'ada tsautsayi ya same ta kalmuktada kamar karamar yarinya shekara ta goma aka mata aure ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ta fara Allah ba aka mata aure watan da za ta fara al'ada a gidan mijinta sai kuma Allah ya kai tsautsi sai mijin ya sake ta da ya sake ta kuma watan ta fara al'ada kuma sai al'adan da za ta fara kuma sai zo da istihada yanzu ta san kwanakinta ba ta sani ba ko yaushe za ta nayi a wata watan farko gari bai ba da lissafi ba ta sani ba jinin ta ja ne Bar sani ba baƙi ne bar sani ba mala yace anan ayataddat bil ashhuri thalathata ashhurin kal aisati was saghira anan mala yace za ta yi idda ne daidai da mata da ta ɗeba tsammanin tsammanin jini saboda girman shekarunta ko saboda kankancin shekarunta sai ta yi wata uku kadai shikenan ta gama iddarta hukuncin ta hukuncin karama ne kawai amma mun faɗi cewa uh, ibn rushd a cikin al-bidayatu wan nihaya ya rinjayar da magana cewa ta samu adatu ha ta samu sa'anninta ita ma ta fi nutsuwa ta samu sa'anninta ta buga lissafi akan wasu wannan shi ake cewa al'amalu bil qara'in al'amalu bil qara'in aiki da karina yanzu kaga ta gina akan <clears throat> wannan da wannan da wannan aiki ne ta yi da karina a yi, ga abin da ake cewa karina shine ka jingina wata matsala zuwa wata matsala ka jingina wani abu jikin wani abu shine karina Allah madaukin sarki ya yarda da karina ma ubangiji ya yarda cikin Ƙur'ani, misali cikin suratul Yusuf lokacin da annabi Yusuf aka zarge shi da yayi zina da zulaifat annabi Yusuf ya ce ban yi zina ita ba ta yi man shari'a ta ce sama ya zina ita annabi Yusuf ya ce to a tambayi akwai jariri a ɗakin da ta kira ta kulle kofofi din wa gallaqat al abwab wa qalat hayta laka qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwaya da haka akwai jariri a dakin sai can ba tambayi jaririn jaririn sai yayi magana da cikin jarirai guda bakwai da suke magana a duniya sai ce in kana kamisu hukud da min qubulin in dai har rigar annabi su ta farke ta gaba ne fasadakat gaskiya ta faɗa ya ne zina da ita wa min al-kazibi shine magareci duk macen da ka kawo mata hari inda za ta nufa ta kare kanta shine me gaban ka za ta yi ƙoƙarin ga ta rike rigar garin ko kuwa na sai yi ba za ka yi ba sai ta yaga maka riga wa in kana kamisa da min duburin in kuma rigarsa ta baya ta farke. fa sadaka wa hiya na. shi yake da gaskiya ita ƙarya ta yi da ta neme shi sai me zai yi zai gudu sai ta kamo shi sai yayi dole ta na aka kama shi da ya juya zai gudu to sai riga ta farke yanzu ka an yi hukunci da me karina abu na biyu annabi Suleiman da annabi Dawud annabi Suleiman da ne ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam alaihi wassalam wata yawa da kanwa da Allah ya kace fahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma annabi Sulaiman mahaifinsa annabi Dawud dukkan annabawan Allah ne wasu ‘yan mata wasu matan aure su biyu sun fita wanka bakin kogi kowace ta haifi yaro ɗanyen goyo sai suka je suka ajiye yaran a bakin kogi suka shiga kogi za su yi wanka ɗanyen goyo to sai kura ta cinye ɗan guda ɗaya da aka zo karama sai ta ce ɗana ne ba cinye ba babba ta ce ɗana ne ba cinye ba to ɗan ɗan wani rigima sai gaban annabi dawud baban annabi suleiman kenan da aka je sai kalli wani kankanwar yarinya wanda kuma ga ta masha Allah shekaru sun ja ke yarinya in an baki yaran nan ma ya zaki ai zaki ai fide ba ai kaza yar ce saboda karama ce sai ce ke babbar ki mun gane ke babbar ki da suka shiga wajen an suka fito daga wajen annabi Dawud annabi Sulaiman yana kofar gida sai ce me baba na ya hukunta muku sai karama ta ce kaji kaji kaji kaji yace babba haka haka yace kwai gashi nan ma ya bani sai annabi Sulaiman ya ce ba haka za a yi ba ku kawo yara aje mu nan yace aje aka masa zarto eh bayani bai bai two kowa ba shi rabi rabi sai ce ba kan ya yanzu dai ba ga guda ina eh to bari raba biyu kiyan baki rabi kiyan baki rabi karamar ta ce a huwa hiya huwa laha huwa laha danta ne danta ne annabin Allah na ta ne ita kuma babbar ta ce a yanka a raba mana yanzu ka kai ma'anin kaga ruba na ta zama uwa duk inda take ba za ta wanda dan ce rayu ba a hannunta ba da aka shi a gabanta to shine sai annabi dawud ya ce ke annabi suleiman sai ce ke mara gaskiya kawo ba danki bane ke dauki danki kuma ta kashe jiki ta tafiyar ta aiki da me karina kun kula lokacin da aka samu rigima tsakanin baiwar baban sauda bintu zam'a da yayan kaf baban sauda yana da baiwa baiwar shimfiɗar yana tarawa da ita sai amma yayan kaf sai ya ce baiwar baban su sauda baban sauda bin zama matar manzo Allah Abdullahi bin zama idan ta haihu dan da yake jikinta yanzu yayan kaf ɗana ne ni ne zinar ita ta haifi ta dauki cikin da haka ya zo zai mutu ne yace da haka idan ta yi kai dan uwana kari na kina Abdullahi ibn shi ka karba min dana ya mutu rigima sai ta balle Ba ma Sauda bai nan ya mutu bai wasu ci wannan ma kuma ya ce ya yi zinar ita cikin cikinsa ne dan dan waye yanzu mazala sai ce to asali a ƙa'idar musulunci alwalad da firash da na mai shimfiɗa ne idan mace ka kuna da aure ta je ta garin yawaciya wace ta yayo ma kaɗa in dai ba ku yi ani ba ka ne bawan Allah ko da yayi kama da makwabcinka kai ba kyau ba Allah ka tsare mu kuma do sallah asuba ya ce a gyara sabu kuma kai ne a gefansa ba za a gyara sahun ba eh mana to kaga annabi da aka haifo yaron sai yaron yayi kama da dan uwan ka kenan dan dan waye dan kwarto ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya sauda ihtajibi minhu ki katange daga yaron koda dan koda kaninki ne babu aure tsakaninku duk muharramanki muharramansa ne saboda baiwar baiwar baban ku ci saboda ya yi kama da wancan kwartar, ki dinga sa hijabi tsakaninki da shi yanzu me annabi ya amfani ya hukunta cewa nana sauda ta sa hijabi tsakaninta da shi wannan yaron karinar me kamanceceniya da kwarto kun gana sanar kuwa wannan a musulunci ana cewa al'amar bil qara'in shi yasa ko a kodi sai a ce to in aka yi accident tsakanin mota mai keke zai bige mai mota misali ko sai eh. to sai ga an zo ana ta auna wani ba ana ta aunawa me yake so a gane karina ne na waye shigo hannun wani waye kaza wa alamar bil qara'in wannan musulunci ne muna ganewa kuwa da haka alamar bil qara'in musulunci ne to shi yasa malaka cewa ita wannan matar shi ta malamai suka ce ta aiki da iddan da ta aiki da hukuncin yan uwanta sannan ta mata ya fi da ta aiki da wata uku saboda yanzu tana da wani madogara da ta dogara shi abu na farko malamai suka ce an samu ana yin kiyasi kan sumesa mesa saboda a babin alkiyas akwai akwai abin da ake cewa a samu daceceniya kaga ita mace ce su mami ne mata ne shekarunta da shekarunsu kusan ɗaya ana magana akan matsalar jini ne ita ma kuma ta yi gini ne akan matsalar me jininsu muna ganewa ga kenan asul qiyas wa farul qiyas yana so ya zama daya an gane to ana ya halatta yi qiyasi anan amma idan aka samu asul qiyas da farul qiyas asalin qiyas tushen qiyasin da reshen kiyasin ya bambanta ba za a yi kiyasi akan abu ba to shi yasa malamai suka ce za ta yi kiyasi za ta yi amfani da karina yan uwanta mata sa'anninta wa hadal hukum muqayyisan ala hukum ya fi salati malai ce wannan hukuncin an yi kiyasin sa ne akan hukuncin sallata an gane idda ta bakwai idan tuma nagaba gaba an hazo juwa matar da mijinta ya gudu ya batta amin ya hayyu ya bayyana eh, idan ka sai idan garwar shi zai zafi tun kana rike da shi kana haka haka haka haka wani lokaci da ka ne ka je bar akwai mutumin da ya gude matashi saboda kudin adashi in yi bata kudin cefane sai da ce na kudin adashin ya ce babu ya da kudin cefanen ka zan yi zubin kudin adashi ko ba ta yi girki ba ranar in yi zo sai da ce ta zuba adashi da kudin in haka bai tun da bai da kudin cefane ba ta zuba adashi da kudin ya tashi sai mata giya daya kun gane fasirin Allah eh ta bata da yara ta yi ta biyu ko ta yi ta biyu ko sharaɗe ya ce amma ba kuɗin cefa ne ba kuɗin adashi ta ce kuɗin cefa ma babu mata yadda ya dai dawo wuya to da aka matar da mijinta ya bata ko ya gudu ko aka sace shi aka kidnapping ɗinsa ko aka yi wani abu da yanzu mijin bata yi walam yu'raf masirahu ba a san makomarsa ba min hayatin aw mautin yana da rayuwa ya mutu ba wanda zai iya faɗa ya banda mutumin da aka ci an gan shi a gindin gada wani ce ya ganshi a cadi wani ce ya ganshi ba irin wannan ba wani ya gan shi a kaza ba irin wannan ba kwata kwata ba shi ba labarinsa fa innaha tantaziru arba'a sanawat za ta yi zaman tana jiran zaman dawowar mijinta za ta yi zama haka shekara hudu shekara hudu min yau mai za ku kabari daga ranar da labarin ƙarshe na mijinta ya zo mata za ta zama shekara hudu ta yi shekara uku da wata goma sha ɗaya saurata nan sai wani ya zo ya ce mata ai mun addawa ne a wani yadi a Legas na gan shi amma kan ina ce masa wani tsaya tsaya tsaya tsaya kan na zagaya ta gaban motar ya gudu zan da shekara hudu ya rushe hmm. ba za su yi aure mutu tana da rai bayi yanzu daga ranar to kuma ya ta ɗauko sabon lissafi ran da ta cika ta wata hudu ba a ji labarinsa ba to yanzu ranar ne ta gama idda in an ji labarin lissafi ya rushe mun fahimta thumma ta'taddu iddatu wafati arba'ati ashhurin wa ashra bayan ta yi shekara hudun nan tana zaune sannan kuma sai ta yi iddan mutuwa wata hudu da kwana goma wannan shine hukuncin Usman bin Affan wannan shine abin da Umar dan Khattab ya hukunta afwan Umar dan Khattab wannan shine hukuncin da ya hukunta to malamai sun yi tattaunawa game da eh, wace karina Umar ya yi amfani wajen sa shekara hudun nan wacce gari na yi amfani da ita eh, da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ciki bai wuce shekara biyu ko kolulwarsa wanda ne fahimtar na Aisha radiyallahu anha ne fatawarta ne fatawar Imam Malik ibn Anas ne fatawar Imam Shafi dalibinsa cewa ciki a musulunci ya zauna a cikin mace bai wuce shekara biyu har ma take cewa annabi sallallahu ciki bai wuce shekara biyu ko da gwargwadon zabin nan karan kaɗi ciki bai wuce shekara biyu a jikin mace ko da da gwargwadon karan kaɗi kusan karan kaɗi idan za idan ana zubin hannu ba ana kada zariya ka zubin hannu magzan to kenan ciki bai wuce shekara biyu ko da kwana ɗaya shine fatawata to sai yadda yawa suka ce ciki bai wuce wata biyu to sannan imam ahmad ibn hanbal da sauran malamai da wasu fatawoyin imam shafi'i suna ganin cewa ciki yana yin wata hudu ma shi astaghfirullah shekara hudu ciki saboda imam al-amash suka ce an haife shekara hudu yana cikin mamarsa abu sima ibn mihran shekara sa hudu a ciki kai da shangudi ya kawo a adwar bayan fi da alquran juzi na shida imam malik shekara sa uku manya-manyan malamai juma-juma akwai mai shekara biyar mai shekara hudu to amma da yawa abin da aka fi samun cases na tsawon ciki mai kaso casa'in na tsallakewar ciki shi da shekara hudu yawanci bai wuce na to amma a garin nan na gama ta da ta shekara bakwai da ciki da bakin taban labari ta rasu amma wala ta ce ta samu cikin wani yaro shekara sabbakwai bakwai yana ciki sannan ta haife shi da ta haife shi an yi suna yi kuma kuma sai ya rasu idan eh, ka tsakanin danta babba da danta na biyu shekara takwas amma a bayan da ta yi barin mai shekara bakwai kuma shekara ta samu cikin ta yi danta na gaba aka family planning daga Allah <laughs> eh ba filis bayan planning ba komai ga cikin amma Allah ba su hibi lokacin fitar shi yayi ba ka goma ga suka cire shi bayi to da haka abin da ya sa Umar ya wannan hukuncin karinar wallahu adam malamai suka ce karinar shine saboda kololuwan ciki hais bai shekara na hudu da aka idan ta zauna shekara daya biyu uku hudu in dai da ciki ya kamata ta haihu to in dai bata haihu ba aka yi shekara kaga an tabbatar da ba ta da miki kuma a wannan shekara hudun ya kamata a ce wata an ji labarinsa wasu kuma suka ce duk inda zai je ne wasu malamai suka ce inda ake tsammanin inda yana da rai inda yana da rai mutanen garinsu za su iya takawa su je wajen to duk inda yake a faɗin duniya na inda ya mutum ɗan garinku ne inda zai je a wancan lokacin highest distance tazarar da mutum zai iya cimma